a yunƙurinta na yaƙi da cin hanci da rashawa a jihar Zamfara. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Zamfara wato Zamfara State Anti-Corruption Commission and Public Complaint Corruption. Ƙarƙashin jagorancin Justice Bello Aliyu Gusau retired. Ta kira taron manema labaru a yau Juma'a 23 ga watan 8 miladiya 2024. inda suka tattauna akan muhimman abubuwa tare da bayyana wa manema labaru irin al'amuran da suke gabansu da irin fafatukar da suke yi na yaƙi da watan da ake da dukiyar al'umma musamman a jihar Zamfara. Sun bayyana wa manema labaru kimanin eh, kimanin kes am hamsin da bakwai da yake gabanta, wanda kuɗinsa ya kai kimanin naira biliyan ashirin da shida. kuma sun tabbatar ma manema labaru a shirye suke da shiga lungu da sako domin zakulo dukkan wanda ya watan da da dukiyar al'ummar jihar Zamfara. Sun bayyanar da irin nasarori da kalubalen da suke fuskanta a ma'aikatar musamman a jihar ta Zamfara. Kuma sun yi kira ga mutane musamman ɗaukacin al'ummar jihar da su taya su da addu'a da ba su goyon baya akan wannan aiki da suka samu gaba. Ga da ita wannan tattaunawa ta kasance. a wannan hukuma ta yaƙi da cikin kula da wayar da kan al'umma da farko muna miƙa godiya ga allah subhanahu wata'ala wanda ya haɗa mu a wannan wurin a daidai wannan lokaci kuma muna ƙara muku godiya da kuma barka da zuwa na amsa kiran mu da kuka yi domin taya mu murnar cikanmu shekara guda da fara wannan aiki namu zan iya tuna shekarar da ta gabata lokacin da mai daraja gwamna ya yi inaugurating namu bayan an yi appointment namu akwai wasu kalamai da ya yi waɗanda sun kai ta yawo cikin zukatanmu da kuma kwakwalwarmu cewa amana da kuma nauyin da allah ya ɗore mai ta wannan ɓangaren ya sauke shi ya ɗora muna ah, bai ce mu ci mutuncin kowa ba amma dukiyar al'ummar jihar zamfara da wasu suka wawushe suka gudu to ya ɗora muna wannan alhaki na mu bi su ah, mu dawo da dukiyar al'umma wa al'ummar jihar zamfara ah, sannan kuma duk wani support da muke nema insha Allahu zai yi ƙoƙari ya bamu bisa ga wannan eh, amanar da mai daraja gwamna ya ɗora muna muna tabbatar ma al'ummar jihar zamfara da cewa muna nan muna iya ƙoƙarinmu kuma allah shi ne shaida na biyu kuma muna miƙa godiya ga mai daraja gwamna bisa ga goyon bayan da ya ce zai bamu na tsayuwa ga wannan kalaman nashi saboda duk wanda ya san asalin anti-corruption commission state anti-corruption commission ya san wannan wajen ba shi asalin wajen ta ba kuma kan ku shaida ne na kuka zo we are well equipped a wannan muna mika godiya ga mai darajar gwamna allah ya ƙara mai jagora abun farin ciki kuma shine ba mu taɓa samun interference na gwamnati ba game da cases ɗin da muka yi azin a ce wannan kes ɗin ba mu son ku shi muna da interest da shi ko kuma muna son ku yi abin nan kuma yadda da hankali akan wancan kes ba mu taɓa samun haka ba muna godiya shi ma akan wannan dama wannan hukumar an kafa ta ne domin yaƙi da cin hanci da rashawa tsawon shekara ɗaya kenan muna wannan aikin sani na second quarter report namu da muka fitar a ƙarshen eh, watan shidda na wannan shekarar ah, mun yi rekod na cases 57 waɗanda daga cikin wannan cases din akwai waɗanda mun kammale su wasu su kuma ah, muna dab da ƙari kammale su wasu su kuma ah, muna cikin yin su wa'annan cases din aƙalla kuɗaɗen da waɗannan cases din suka yi involving za su kai kimanin biliyan 26 biliyan 26 kan haka zan dakata a nan don in ba dan uwana dama kwamishina wanda shi adda alhakin kula da harkokin shari'a domin karin bayani wasu alaikum member uh, permanent commissioner legal ga bisa ga bayanin da abokin aiki na ya barista ali sau na cewa muna da cases kusan 57 from inception da muka fara aiki zuwa ga second quarter report ɗinmu a wayannan cases ɗin 57 da muke bincike a kansu over 95% of wayannan cases ɗin kusan kashi ta 95 mun fito da su ne daga cikin transition committee <clears throat> mun fito da su ne daga cikin transition committee reports wadda waga gwamnatin ta yi akwai wayanda muka dan gada da muka shigo sannan kuma akwai wanda aka kawo wanda wanda ba su cikin transition committee reports ah, so bisa ga haka bayanin na ya taba kusan ko ina da transition committee report da abin da muka gada da kuma abin da aka kawo da wanda bai cikin transition committee report su ne guda hamsin da bakwai ah, wayannan cases guda hamsin da bakwai da muka fara aiki a kansu mun tura ma ma'aikatar shari'a cases guda goma sha shida waɗanda ya kunshi contract guda biyu na farko akwai contract na construction of government lodge wanda yake akwai kamfuna kusan takwas across the 14 local government ƙananan hukumi guda goma sha hudu da akwai kamfanin da yake da aiki kamar biyu mafi yawancin su guda guda kalilin ne ke da aika biyu kamfani biyu sa'ilin nan bayan mun tura su ma'aikatar shari'a su lauyoyi da suke Ah, da za su duba bincikenmu sannan su ba da shawara ko akwai laifi ko ba laifi sun fahimci akwai wa'yansu abubuwa da suke so ma ɗan ƙaƙƙara saboda ko da an je kotu ba za a samu matsala ba sai ah, a gabatar da shi yadda ya kamata su bisa ga haka muna aiki a kansu wa'annan cases ɗin kwangila biyu ne da furnishing da kuma construction sosai sa'ilin nan akwai kes guda biyu wayanda yanzu haka yana ma'aikatar shari'a muna jiran su kawo mana legal advice wato shawara na ko akwai laifi ko babu laifi sa'ilin nan akwai cases guda hudu wayanda an ba da shawara mun tura musu original case din abinda ɗaya rage shine su yi filing charges a kotu ko kuma a yi recovery ma'ana a dawo da abin da aka sata ko aka ɗauke na akwai cases 30 duk cikin a cikin 57 din nan cases 50 din nan su ne muke kai har yanzu mara bincike saboda eh, a 30 saboda binciken ba wai nan ofis kaɗai ba ne wani lokacin sai an fita sannan aka yi haɗa abubuwan da muka ga ya dace don a cire case 5 sa'ilin nan akwai case hudu waɗanda ya kamata a ce mun yi nisa cikin bincikensu amma saboda an yi mu a kotu su sai muka dakatar da bincike wayannan sun guda hudu suna da alaka da gwamnan lodge wanda yake abin ya faru shine bayan kusan karshen wancan gwamnati an dawo da baya an zaɓi wasu kamfanika an tura musu makudin kuɗi wanda ma ya fi abin da ainihin contract award aka so da suka ga mun fara bincike sun suka ruga kotu na prior court don a dakatar da mun kama cikin wajen mutum kuma ga bisa ka'ida nuna mu mutum ta kotu mu dakata but amma alhamdulillah akwai decisions na court of appeals kusan ba ɗaya ba a biyu wanda an ka samu cewa ba ka zuwa kotu ka nemi kariya bayan ka saci kayan al'umma so a takaice misali kamar wayannan cases guda 30 da muka ce muna bincike a cikinsu zan iya baku misalai kamar guda uku zuwa hudu misali kamar akwai kwangila na supplying digital equipment da za a yi across zuwa kananan hukumomi guda goma sha hudu yes kwangila guda ne amma sai aka waye gari muka fahimci cewa an ba da approval su biyu da kamfani guda ɗaya da kudade daban-daban in fact a takaice ma abin da an ka bada an biya fiye da abinda da aka biya aka ba ya kamata a biya sannan kamar maganin hajj commission shi ma muna bincike amma saboda shi wanda a cikin badakalat shi ma ya ruga kotu to dole mu bincika fada amma kamar yadda gaya muku alhamdulillah akwai decision na babban kotu wadda ta cewa ba ka iya laɓewa ka ce ba za a bincike ko bayan ka ɗauki kayan al'umma sa'ilin nan a kowace kwangila wadda misali a ce mota daya a rate of 500 million mota daya 500 million corolla 2018 model 500 million akwai wata kwangila wadda tana da alaka da harkan tsaro in kuna iya tunawa ga wancan gwamnatin an ba da kwangila a su motoci guda 200 don a ba jami'an tsaro saboda a samu a shawo kan matsalar to amma abin mamaki a ce irin wannan kwangilan kuma a dawo cikinta a sake yin wasu abubuwa na rashin gaskiya ka ba da kwangila wanda ka ba kwangila ya shigo da motoci shi zai biya custom duty da sauransu amma sai gashi an waye gari kamfani kusan biyu sun zo sun nemi a ba su dama su je su biya custom duty da demurrage kusan to the tune of 2 billion naira wannan lissafin yanki muku bai cikin abin da aboki aiki na faɗi cewa a cases ɗin guda hamsin da wani abu suna kusan biliyan 29.9 so a takaice kwangilan da nake muku magana da ta shafi government lodged wayanda aka zaɓi kamfuna hudu aka ba su kuɗi over a billion naira wanda bai cikin ainihin kuɗin da aka yi makin na wannan kwangilan kuma an yi wannan ne aika ne ta wasu lokacin karshen wancan gwamnatin so a takaice dai mu ko da muka fara aiki muka fara compiling file mun fara tura file zuwa ma'aikatar shari'a tun uku ga watan march 2024 muka ƙara tura kuma wa'ansu case file bakwai ga watan march 2024 muka ƙara tura wa'ansu kuma 12 ga watan march 2024 muka ƙara tura wa'ansu kuma 13 ga watan march 2024 2024 sannan muka ƙara turo wa'insu kuma ɗaya ga watan july 2024 ah, shari'o'in da muke tunani ko kesis da muke tunani a ce an kai su gaban kotu yanzu nan kusan guda hudu ne kamar da muku magana ko ne muku bayani akwai recovery na motoci gwamnati da aka tafi da su akwai ishu na kuɗi misali akwai wani kes wanda ba sai na muku bayani ba kusan a 40 million sata ce a bayyane sa'ilin nan akwai kwangila Uh, construction of high grade pump kusan about 0.7 billion naira wanda yake shi ma mun fahimci ba a yi aiki ba kuma an wawara kudin cikin dan kankanin lokaci yawwa kuma an kai mu kotu wai kame bincike <laughs> sa'ilin na akwai kuma wata mota crane wanda an kaɓar ta da gangan shi ma muna tunanin a ci duk zuwa yanzu an yi prosecuting amma kun san ba muke prosecuting ba ma'aikatar shari'a ka prosecuting ya kan mu mu bincike abin mu gano mu haɗa fayil mu tura musu a takaice shi a ɗan bayan da na yi muku bisa ga abubuwan da muke ciki a nan wannan ma'aikatan wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya kwarai da zuwanku ɗazu lokacin da na fito na ga so mene abin nan na cika a hakun hima yawa ma <laughs> amma dai wannan ya nuna interest da kuke da shi a kan wannan ma'aikatar da kuma muhimmancin shi wanga aikin da muke yi ga al'ummar jihar zamfara ne a colleagues ina sun ga sun yi magana you know extensively a kan ayyukan namu an ba ku details na wasu abubuwa ni zan yi concentrating ne majorly a uh, matsaloli uh, challenges ɗin da muke fesin dama baya da za a yi a yi ma'aikata ko wani organization haka a ce ba challenges komi smoothly duk da kamar yadda 'yan uwan aiki na suka faɗa wallahi gwamna ya yi mana smoothing ɗin abubuwa da yawa uh, so aikin mu yana tafiya insha Allahu yadda ya kamata amma abinda mutane ya su fara ganewa ko kuma nake son in faɗakar da mutane shine cewa investigation na cases in corruption cin hanci da rashawa to ba overnight affair ba ne ba abu ne wanda yau sha yanzu magani yanzu ana farawa an gama wallahi ko fcc da icpc da kuke ji sun yi suna sosai haka ni masani ne akan cewa akwai investigation wasu shekara biyar wasu goma irin haka nan dai ana ta yi in fact akwai wani jami'in efcc da ya ritaya ya dawo gida a nan ya zo ya yi addressing dinmu cewa akwai kes da lokacin aka yi transferin dinsa zuwa gombe ya ja tare da wata kes ta shekara bakwai ana yi ba a gama ba so kada a ga kamar you know, ba a aiki a nan da sauransu ana nan ana ta yi wurjanjan kuma waɗanda suke waɗanda ake binciken nasu sun san cewa ana aiki in ba haka ba kaga ba su ce ai wannan kwamishin din ta shekara kusan fiye da ashirin amma ba na jin an taɓa kai ta kotu amma yanzu ne da suka ga cewa eh an taso haikan kuma sun san cewa eh ana bisa hanya yasa suka je kotu kamar yadda 'yan uwan aiki na suka faɗa don in ba aikin muke yi ba sun sani da ba za su ce su kai mu kotu ba to wannan shine dai challenge na farko you know cewa investigation ba overnight affair ba ne ba abu ne wanda kimis rimis landanan eh, landanan a yi a gama ba meanwhile mutane kuma sai su ta ganin kamar ba a komi na biyu shine abinda kowa ya sani akwai insecurity a ƙasan nan ba wai state ɗinmu kawai ba kuma abin akwai wuraren da in insecurity dinnan ya yi tsamari gaskiya fi sabilillahi akwai wuraren da aka ce an yi ayyuka to part of aikin namu na investigation dole mu je mu duba ayyukan nan da aka yi claiming cewa fin an yi ko ba a yi ba amma sanin mu kowa ya sani cewa akwai wuraren da nogo go areas ne misali guda da zan bada ne akwai kowa maganar ruga da aka yi can local government ta maradu ko ranjin sakida or something like that an yi wajen 4.7 biliyan billion ayyuka a wurin to kaga report dinmu ba zai zama cikakke ba dole sai mun je wurin da mu da quantity surveyor dinmu da kuma na dan kwangila an tabbatar da nawa ainihin aikin ya kama to kaga ba za mu iya rufe wannan kes in ba sai mun yi wannan to wurin akwai insecurity sosai abinda kowa ya sani ne akwai ma jami'in wata ma'aikata ba zan faɗi suna ma'aikatar ba da ya je wurin da ƙyar sha gaskiya don labarin da nan ya zauna yake gaya mana cewa duka tayansa guda hudu an halbe su da rim ya ta gungurowa allah ya sa ba su cin mashi ba har ya kai ga wani babban gari nan kusa Eh, shine ya sha to kaga irin haka ba za mu samu dama ko da yake muna da kokarin mu ga yadda za a ciyo kan irin wannan to wannan dai yana cikin ɗaya daga cikin challenges dinmu din dinmu na biyu ko kuma eh, eh, ok na uku so shine cewar you know, ɗaya daga cikin colleagues ina sun faɗa Ah, litigations wato ana kai mu kara da an ga ce ana kai mu kara kotu da zarar mara gaskiya ya duba ya ga cewa wai shi an kusa kai ga wayansa ko kuma an inviting dinsa ya san an inviting dinsa ya zo duk da sun san cewa ba ma ci mu kowa mutunci kamar yadda gwamna ya ce shi kawai mu aikin mu ah, mutane su mai da kudin jama'a da suka dauka waye-waye kuma ba wanda ya taba zuwa nan ya ce mun kai shi ko wurin 'yan sanda an rufe shi ko wani menene menene duk wannan babu ka zo ka zauna ka ba mu your own side of the story menene ka sani dangane da kwangila kaza da kwangila kaza da aka ba kamfaninka da ka ba mu ka rubuta mana statement sai mu baka yawanci ma self recognition muke ba mutane beli ba mu cewa sai ka kawo wani eh, da zai tsaya maka shuwaci so ba cin mutunci a ciki amma ya da haka sai a zaga a kai mu kara saboda an san cewa babu gaskiya to kaga wannan gaskiya na cikin challenges da muke facing har cases ɗinmu suna ɗaukan lokaci ake ga kamar ba mu abin nan ba a wannan gabar gaskiya yanzu kan zan yi magana akan sauran ma'aikatu mds what do we call MDAs, ministries, da agencies da waye. Wanda aikin mu ba shi yiwuwa ba zai ƙaru ba sai idan sun bamu you know, takardu. Saboda shi investigation na irin fraud abubuwan da ake yi, kasan takardu ne, kyar sai a rubuta. a sa hannu a kashe eh, in ji wani mawaki to idan muka tura a ba mu takaddun nan da za mu zauna mu analysis mu fitar da me aka yi shin akwai laifi ko babu wani lokaci especially kamar su hada bankuna ma na cikin wannan sai a daɗe ba a ba mu ba wani lokaci sai mun je mun ɗan jan ido akwai lokacin da muka tashi ma rufe wani banki gaskiya fi lahi amma maza maza ko sun ji ƙashin ƙashin ne suka yi maza su kawo mana ino takardun da muke so a ran nan din a ran nan a ran nan to kaga wannan yana cikin challenges dinmu ina kira ga mdas da bankuna da zarar mun tura letter minin request for documents muna son a ba mu documents a mu mana ai documents din suna nan ne ba wai ba sa nan ba so akwai ma wani wanda ya turo mana wasu na archives Eh, sai a ƙara musu a archives ne ne ba sai fitura mutum ba ya je archives din a ɗaya rana ma ba sai ya fito da waɗannan documents din ba mu kuma mu ci gaba da aikin mu ai wannan shi ne so a takaicen takaitawa a ah, ok akwai kuma banda wannan eh, state kawai eh, ba wai cikin state din nan kawai a investigation dinmu yake daukan mu ba kwanan baya ma mun je kaduna mun yi kwanaki akan wasu ko kuma eh akan wasu cases zan ba case guda ba ma kai gajiya ma ya kamata yanzu haka ma wannan conference din ma da ba da mu za a yi shi ba da yanzu muna katsina abubuwan da ne suka zo aka ce mana wanda za mu gunsa wai ya tafi umura don mu <laughs> wai ne mu abin amma za mu samu yadda mun kai za mu samu yadda muka insha Allah muka je kwana-kwanan nan za mu je sakkwato za mu wuce har abuja wasu cases to kaga duk waɗannan Ah, suna cikin challenges da muke ah, facing so wannan shine a takaicen takaitawa abinda zan iya faɗa dangane da ah, challenges inda muke facing amma alhamdulillahi muna cikin aiki yadda ya kamata yes akwai kuma wani abu ko da ke nan ba challenge ba ne gaskiya ah, muna kokarin you know hadaka collaboration da you know manya-manyan ma'aikacin anti-corruption kamar efcc kamar icpc ah, muna wannan collaboration da su in fact farko-farko my lord ah, chairman namu an dan in za ka iya tunawa abin ɗaya daga cikin abubuwan da muka fara yi kafin ma mu fara zama shine mun je wurin director na dss a nan director of uh, department of uh, state security mun je wurin commissioner of police kuma duka sun ba mu assurance sun ba mu haɗin cewa za su ba mu haɗin kai duk abin da muke so duk wani abu da ya ɗan yi mana abin nan ko kuma wani taimakon su da muke so to za su ba mu Ah, cooperation mu yi abin amfani da ah, abin nan ɗinsu facilities ɗinsu yanzu kamar katsinan da za mu icpc ta riga ta ma ba mu office a nan za mu yi aiki idan muka je kuma za su ah, abin nan taimaka wajen tambayoyin da za a yi masu ainihin masu laifi din to kuma kamar eh, ko in dan buɗa bari in dan buɗa abin nan din nan kamar wannan na katsina da yake ta hide and seek ne ojo ojo yana boyo ana neman sa kudaden da motar da aka ce miliyan 500 waye waye mota daya aga yana cikin abubuwan da zamu yi masa tambaya a kai to kuma no wannan strategy mu ne ba za mu faɗa <laughs> akwai wani strategy yadda za mu yi mu kama shi eh, akwai strategy da muke abin nan eh, wanda aka ce yana umra in ta ɗauro ko umra sai mu je mu taho da shi daga can to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da sashen da alamar na gamji tv da rediyo da farko yana son yin jinjina ga ita wannan hukuma bisa ga namijin kokarin da ta yi kasancewar ta fara aiki kusan less than shekara guda domin kun fara aiki february proper ina jinjina gari Allah muku jagoranci tambaya ta farko ita ce mai girma chairman most of antique graft agencies da muke da su a nigeria akwai insinuations da ke circulating all over the country cewa they are being manipulated by ruling government. A takaice, political interest yana playing a role in the activities. How assured are you such minance will not be applied in this commission? That is number one, sir. Number two, sir, you made mention that kun samu motoci hannun mutane waɗanda a karkatar ba bisa ka'ida ba. May we know the number of vehicles being recovered from the people? if I understand, kamar yana ko ba understand magana ko something like that. Then out of uh, 26 billion naira worth cases da kuka yi recording, muna da cases 57 ko? Kuka ce is worth 57 worth uh, uh, 26 billion naira. So out of this fund, how much were you able to recover uh, And uh, uh, uh, no, remitted to the government coffers. to a'udhu billahi samil alim min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim tambayar ka ta farko cewa ana danganta hukumomi irin wayanga da karkata ga gwamnati hukuma ta yi abin da gwamnati ke so kamar rulin fati to kamar yadda ka ji kwamishina ali sau ya bayani tun farko radda aka kaddamar da mu gwamna ya ga mana baya da sha'awa na tozata wani ko kuma ya kafa hukuma ne don a yi wuce ya kafa ta ne domin ya tabbatar da ya ji labari kuma ya gani cewa an yi ɓanna a jihar ga yana son ɓannar da an ka yi mu kwato kuɗin jama'a da ke hannu mutane kuma ya ce amana ce ya mu kuma akan haka muka dogara akan haka kuma muke aiki kuma gaskiya ba alfahari ba mu da ka gani nan wurin dukkan wasu sun yi aiki har sun sauka ba za mu zo na a ɗauke mu a azamu ba domin mu yi rawa yadda ke so za mu yi yadda aka kaddamo a kai kuma don rantsuwa ce kamar tsari mu ne aka yi an kaddamar da kai an rantsashe ka cewa za ka yi adalci to adalcin ne wallahi mu za mu yi nan ba mu karkata ga abin da gwamnati ka so kuma kamar yadda ka ji ya bayani har yanzu ba wani wanda ya taɓa aikowa ya ce duk Allah yana da sha'awa ga kes kaza suna da yan uwa kuma cikin mu sannan kuma suna da yan uwa cikin wayan da ake tuhuma to garka yi tamanin mu mai haka na wallahi mu ba za mu yi ba ni dai na shekara 40 ma'aikatar shari'a sannan kuma na ina shari'a har na kai high court judge in ina da wani mugun hali da ka ji shi kuma in ma akwai wanda ya ji sai zo ya faɗi na in an shi kuɗi ga mutum ko in koyan karkata wani yana da interest mai kaza ni ba ni in na ga abin da ba daidai ba bane wallahi ni ban yi shi abin da daidai zai kuma na tabbatar da na riƙe zaura da wa'yan ga shekara ɗaya yanzu don na gane halin morani su ga ku taɓa tunanin cewa mu za a yi amfani da mu mu karkata mu yadda gwamnati ke so da wanda ma ya naɗa ko ya ce bai so to karambani ne wani zai ce maka ka ta yi karambani ne kai kanka halaka halaka kanka ɗaya za ka yi in mu yi tsakani da allah allah na ganin mu in mu yi tsakani da ɗan siyasa allah na ganin mu kuma ƙarshen mu bai kyau sai tambaye ka ta biyu cewa an ce an so su motoci motocin da ake magana an karbo a wata bas da aka yi divertin ɗinta har an je an sai ta har an ka je aka karbo ta ko da yake gadon kes ɗin mun yi amma duk da haka ne an karbo ta an mai da ita hukumar da abin ya shafa kuma akwai wata ɗin wadda ɗin muna nan a kai wannan kire da kaji su yi magana mun ji har kano karshe dai ba bamu kai ba na wannan domin mai domin har investigation an yi an kare caji da ake jira kai wannan bawan Allah kotu so ba wasu motocin da aka ce an yi recovery ba kamar wanda ka ji an yi na na gwamnati wanda wani wanda mai wanda gwamnan wance ya tafi da su ba su bai ne irin wanda muna da kwai tsoron mana da kamar guda uku wanda an tafi da su kuma muna investigating kansu sun ƙi dawowa da su muna nan muna bi dama ce muke so doka ta ba mu dama mun kira ka baka zo mu kamo ka amma mu sai mun kai karshe mun ga makaki sai mu abin nan naka akwai uku na kwamishinoni guda uku da legal advisor guda sha Allah za mu muna nan muna yanda za mu same su sannan na kuma cases ɗin da kai magana ka ce totalin number of cases 357 eh, eh, was 26 billion ka gani how much is recovered how much is remitted to the government abin nan corpus quite right ya cumulatively ne ya ga maka amount involved in the cases sannan kuma su ne ka ji ya magana cewa su ne muke investigating wasu mun kare wasu ba mu kare ba so inda an kai su kotu ta ba da verdict cewa su biya kuɗi automatically da na sanar da kai quite right muna a recovery don doka ta ba dama ana iya yin free to kaga buwaye ba mu kai nan ba har yanzu da a ce an kare charges an yi firimin charge daga ministry of justice an gaba a da su gaban kotu suka shigo suka ci to mana su a yi plea an an bani kwangila ta biliyan biyu ni gargani na na aikin miliyan 500 kawai to yana neman gwamnati ta yadda in ba ta biliyan guda sai abin magana sai a haka ne sai an tudin fili bage ana haka nan amma ba mu kai wannan gaba ba har yanzu muna dai a kai su muke jira da a ce su minister of justice ma ta shari'a su riga sun yi sun kai da insha allahu mu har samun wasu za su so su yi fili bage wasu ba su so wani zai ce sai ya ga karshe wani kuma ya san cewa bai da gaskiya ga bari ya mayar da abu kuma zai mayar ina ganin su kenan ko? assalamu alaikum alaikum assalam girma shugaba a lokacin da an ka gabatar da wannan hukuma ta ka musamman bayyana sunan saboda tarihin da kake da shi na harkokin shari'a da sauran mambobinka mutanen jihar zamfara wasu musamman wanda ba su da gaskiya sun ji da kuma al'umma masu son ai adalci sun yi farin ciki amma yanzu a yanzu tafiya na tafiya hukumar ta our esteemed invited guest members of the press, welcome to Zamfara State Anti-Corruption Commission. We invited you here today to briefly brief you about the activities of the Zamfara State Anti-Corruption Commission, which has been inaugurated sometimes in August 2023. And uh, we have started work, uh, even though before after inauguration we have to wait until a convenient and uh, and a convenient place is secured for the commission to, to sit to be sitting that is to see the present office we couldn't start with the former office because the government has decided all rented quarters should be vacated for permanent places to be rented either permanent or rented better places and now we have been allocated with this place which is more conducive and was furnished by the government to the, to the, to the level of our commission. And you can even see when you go around, you can see what we have here. It has been fully uh, uh, it has been fully furnished. furnished and we started work properly in earnest since February this year. And uh, having said that, I think I have three people who are going to speak on behalf of the Commission for the ongoing cases before us. I have uh, Mala Adam Abdullahi, I have Ali Sawu, and I have Mali Show Muhammad. All of them are going to speak on categories of, and progress of the work we've been doing since inception. Now we'll start with Ali Sawu Muhammad poem twister.